ga watan safar hijirar annabi alaihi salatu wassalam shekaru 1448 da kuma hakan ya daidai 24 ga watan yuli 2026 miladiya muna nan cikin wannan littafi mai albarka alfikin yassar. fi dawil kitabi was sunna muna cikin kitabu al mu'amalat ababi na biyu da yake magana akan riba mun ji cewa wato riba ta kasu kashi-kashi akwai ribar fadl wanda shi ne darasin da muka yi da ya gabata a ƙarshe <clears throat> wadda wannan ribar fadil shi ne ƙarin ko ƙaruwar ɗaya daga cikin ababen mu'amala ba tare da makwafi ba ko kudi ko abin saidawa wannan shi ne ribar fadil to a yau za mu tashi shafi na ashirin 229 a nau'in riba kashi na biyu shi ne riban nasi'a riban nasi'a shi kuma menene shi ma'ala ya ce huwa ziyadatu fi ahadil iwadaini muqabila ta'khirud daf'a wato shine ƙari na ɗaya daga cikin abin mu'amala ko kaya ko kuɗi a tsara shi amma a makufi ko a maimakon jinkirin biya an gane ku auta akhirin Abdu ko kuma jinkirin karba fi bai'i kullin ne, a wajen sai da kowane jinsi guda biyu اتفقا في علة ربا الفضل wanda suka yi ittifaki a wajen riba ta ƙari laisa ahaduhuma naqdan dayan su ba kudi bane ga misali Allah ya ce an yabi a shakhsun alfasa'in min amhin mutum ya sai da sa'i dubu na wake amma ya sai da wannan sa'i dubu ɗin ne na wake bi alfin wa mi'atai sa'in da sa'i dubu ɗaya da ɗari biyu min amhin na dai shi waken kuma amma limuddati sanatin wanda za a biya tsawon shekara guda sai ce kullum kuka lura za ku ga akwai bambanci wannan mai saidawa ya sai da dubu ne wanda zai biya ya biya dubu ɗaya da ɗari biyu ne an fahimta kuma dukkan su jinsi ɗaya ne to wannan tsarin da aka yi na ɗari biyun ta samo asali ne za a gabanan nan za a biya ba a majalisun da aka yi cinikin sai bayan shekara da ya ce to fatakunu ziyaratu muqabilum cidadin ajal wannan tsarin ta biyo baya ne sakamakon ƙara tsawon lokacin biya wanda ake ce biya yanzu ko biya gobe ko ce ƙarshen wata ya ce au bai'i kilo sha'ir ko wani misalin na daban mutum ya sai da kilo ɗaya na sha'ir da kilo burin da kilo ɗaya na acca amma wala ya taɓa ba ni ba za su karɓa ba wannan bai karɓa nasa abin ya siyan ba wannan ba bai ba da shi ma abinda ya sai da ba amma an yi cinikin wannan jinkirin da aka yi na badawa da na karba mun yi ciniki kasiyar mun da kayanka ni na siya amma ban karba ba kuma ban baka kudin ba to riba ta shiga tsara jinkiri an gane ko wala ya taɓa ba hukuncin irin wannan التحريم على حرم شيء فإن النصوص الواردة في القرآن والسنة ومن نصوش اللي ستزوج كن القرآن وكما السنة سوى إلى النصوش المحرمة للربا ولن لسكي حرم تربا والمحذرة من التعامل به suna kuma masu jan kunne a kan kada a yi mu'amala da riba ya ce to yadda kulu fi ha nau riba irin wannan nau'in na riba yana shiga cikin wancan hannun da ayon alkur'ani suka yi an gane ko? ya ce dukulan awwaliyan wato shiga tun a matakin farko da an yi magana riba har da wannan ba wai an fitar da wannan bane wa hada huwa alladhi kana ma'rufan fil jahiliya irin wannan nau'in shine suke ta'ammuli da shi a jahiliya kuma huwa alladhi tata'amalu bihi al-buluk ribawiya kuma shine dai wanda bankuna a zamanin yanzu masu ta'ambuli da riba suke yi fi hada al'asar a wannan zamani domin mutum ya ci bashi a banki ya kaga ana kara masa ko lokacin da zai biya bashin jinkiri lokaci kaza da wani percentage na abu da za su cire to wannan jinkirin shi ke sa kuɗi ya kai lokaza to riba ce na bi sa'idin al-khudari radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an karɓo hadisi daga abi Sa'idun al-khudari Allah ya ƙara masa yadda ya ce manzo Allah sallama ya ce ba da an zakara zahaba wal fidda bayan ya ambaci zinari da azurfa shi manzan Allah yi magana a kansu sai ya ce wala ta tabi'u min ha za'iban binadi kar ku saida wani abu na zinari ko azurfa abinda bai nan da abin da yake nan ni ga na kai kuma abin da ka zo saida mun babu shi a wurin kafi haka kada kuma ga abin kuma ba kudin an fahimta wafi lafzin duk da yake ce wani najizu ko wani najizu alhawin abinda yake rufe najizu shi ne wanda yake nan in kudin ne gashi kashi amma ina abin da aka sai da babu ko kuma abin da aka saidan ne gashi na kudin babu kar ai haka ya ce wa filafzin ma kana yadan biyadin amma in abin da ya zama hannu da hannu ne walbani walbaka abin da kake da mun gashi na karba gashi na ranka maka kudinka ko na maka transfer nan take kaga yadan biyadin ne to annabi ya ce fala ba a bihi babu laifi da wannan yi ciriki a biya ba ma kana nasi'atan amma daban da ya zama nasi'a ne akwai jinkiri a ciki fa huwa riban wannan riba ne Allah ya tsare mu to waɗannan su ne na'ukan riba mutane suke kawowa ko wanda shari'a ta zo da su guda biyu ribar fadl da kuma ribar nasi'a akwai wata da uku da ake kawo ta a shar'anta ita ma amma daga baya ne mutane suke shigar da ita ko malamai suka kawo ta shine ake cewa ribar qab wato ribar bashi an gane ko to in ka hada da ita zaka ce uku ne in baka saka ta ba zaka ce biyu ne domin ita fadl wasu na ganin tana shiga cikin nasi'a irin mu'amala ta bashi ka ba da bashin naira dubu ɗaya za a maido maka a maido maka dubu ɗaya da naira hamsin ribar ƙarfi nan. to matsala ta hudu suwarun liba'adil masailin ribawiya ga wasu misalai na wasu matsalolin riba ya ce ya tabayyanu lana min khilali tatbiqil qa'idatil atiya wa mashtamalat alaihi idan muka lura da wannan ƙa'ida mai zuwa zai bayyana gare mu معرفة إن كانت المسألة من مسائل الربا ليس مجانا مسألة إن تربتي كوكو أو هي من صور المباحة كوكو تنعش الحلال وهذه القائلة هي وأن القائلة قوة لا مدوبة مدبقة إتشي إذا بيع الربوي بجنسه اشترط فيه شرطان idan har za a sayar da wani abin da riba ke shiga cikinsa shine ribawi ba wai shi kan shi ne riba ba jinsin wani abu ne da riba ke shiga ciki kusan kawo su guda shidan nan muka ce saura suna kira kiyasan su ne a kai to shine ribawi ma'anar ribawi shine riba na shiga ciki ce da aka sai da wannan da jinsinsa wani an yi mu'amala na jinsin abu iri daya to ishturit fihi sharqan malamai ko shari'a ta sa sharadi biyu a irin wannan kafin sharaɗin zinari riba na shiga cikin ko shiga eh ana shiga azurfa to mu zo ɓangaren abinci wake shinkafa acca gero Duba riba na shiga ciki ba riba wuri ne in za a yi ta'ammuli na ciniki akan irin nau'ukan waɗannan abubuwan da riba ke shiga ciki shari'a ta ce sharaɗi biyu kafin wannan cinikin ya tabbata ya zama ba riba ba ne amma inda ya sharaɗin nan bai cika ba to ka tabbatar da riba ce kawai kamar yana ba mu fomula ne kamar yadda ya faɗa yadda za mu gane shin wannan abin da za mu yi riba ce ko ba riba ba ce na farko التقابل من الطرفين في مجلس العقد قبل أن يتفرقا wannan yana da sauƙi fa amma ana kauce mushi an fada riba shine karɓa nan take a majalisar da aka ƙulla cinikin ka karɓi abin da aka shaida shi ma ya biya abin da aka shaida mushi nan ta kafin harbu saboda iri ɗaya ne in tsauri ɗaya ne shi sa annabi ce ma kana yadan biyadin ko labar sharaɗi na biyu tasawi bai na kuma daidaituwa tsakanin abin sayarwa da abin siyan su zama daidai bilmi iyari shari'i da ma'auni na shari'a ba da ma'aunin idanka ba ko na shi ko na jama'a a nawa na shari'a almakil ilmakil abinda ake gwadawa a cikin to shi ba aka sashi so ne daidai ka so wal mawzun bil mawzun wanda ake auna su kere shi a ji nauyinsa da keji ne a ji nauyin kejin iri ɗaya ne ana fahimta na zo da wake sabu buhu ɗaya to kai ma tsohon washen ka buɗa waken soyanka da farin wake na ko jan wake na buhu a'a shi ba ba auna shi ake ba loka kaza nauyi ake auna za ka ce aka auna ya bani kilo hamsin sauraka da aka auna naka buhun sai ba da kilo 45 saura kilo na to sai an karo wannan kilo biyar inda babu mu auna ta ita ma a jona ta akan wancan sannan su ne kaga kilo da kilo an gane ku awu da awu ya ce amma idabi an ribawiyu bi rabawiyu min gairi jinsi amma in aka sai da wani nau'in abu da riba ke shiga ciki amma fa sai dai ba sun su dai ba amma duka riba na shiga to kalaita bi shar wannan ba sharadi ne cewa sai waɗancan sharadi sun fito wa idha bi ar-ribawi bi ghairi ribawiyin haka nan aka sai da abin da riba ke shiga ciki da wani abin da shi riban bai ma shiga kwata-kwata to ta tafadulu to nan ya halatta a samu fifiko wata farruku ƙablar ƙab kuma ana iya raguwa ma kafin a karfa kuɗi ko kafin a karɓa kaya an ƙulla business har an ba gurin ma in mun haɗu gobe zan baka kuɗin kaga an tashi amma ba iri ɗaya ba ne, ɗaya riba na shiga ɗaya riba ba ta shiga to wannan babu laifi misali shinkafa riba na shiga ciki haka ne tana shiga wake tana shiga da haka muka ce acca wa, ko gero ko dawa amma dankali doya riba ba ta shiga ciki na sai da maka shinkafa kai kuma za ka ba da doya da ka sai shinkafa a gona to ya halatta ba dole ba ne ce a nan an fahimta su ana iya a ƙullar cinikin sai gobe nan fito maka da doyan shi na karɓar shinkafan yanzu ni na ware da ita ko kuma a duk gobe ne za ka kawo min doyan gashi ka asa shinkafan ka tafi da ita ko ga doyan ka kawo amma shinkafan sai gobe ko sai jibi ba an samu jinkiri ba sauran wani riba na shiga ciki ɗaya kuma riba ba ta shiga ciki so ba sharaɗi ba ne sai an karɓa nan take shi ba wancan sharaɗin waɗancan abubuwan biyu ku lura jinsi iri ɗaya ne kuma duk bana na shiga ciki da kuma jinsi na bambanta amma duka riba na shiga ciki an lura dole ne a samu wannan sharaɗa guda biyu idan aka zo za a yi cinikin sai a ga babu waɗannan sharaɗa to wannan cinikin ya zama akwai riba a amma sharaɗin sun fito an yi amfani da su shi kenan, biyar da za a ga kamar riba ne to ribar ta fita tun an cika wannan sharaɗa Allah ya ce wa fi ma yali ba'd as-suwari wa kamiha ga wasu dai har yanzu misalai da zai bada da hukuncinsu. misali na farko ba a ne ta gramin minar zahari mutum ne ya sai da gram dari na zinari yanzu zinarin nan a zumin yi ittifaki da ku cewa riba na shiga ciko to an sai da gram dari na mizan zinari da mai ake gramin minar zahabi da wani gram ɗarin na zinarin amma ba a da shahar bayan wata daya za a biya sai na ci gaba a nan yanzu wannan yayi me yasa riba na shiga cikin ba a samu kabdu fi majalisin wahid ba za a karba ba nan take za a biya ba an samu jinkiri sai bayan wata kwarai da gaske fi komi sau ma mala ya ce to irin wannan ba za mu haramun. wannan haramun ne a haka wa huwa riba ya zama riba li'annahu ma lam yataqabada fil majlis domin babu wanda ya karba ba su karba abin ba a majalisi daya ko dai shi bai bada zinarin ba ko kuma shi bai biya kudin ba bai biya zinarin ba shi ma kana sana'ar zinari ne ai ciniki da kai zaka kawo zinari karshen ƙarshen wata 22 karat kan zinari kaza zai baka shi ma 22 karat na ƙasa kaza ko na gari kaza kai baka kawo ba shi bai kawo ba amma an ce bayan wata za a ba kyau a kai ba suka riba ci da ciki ya zama haramu akwai da jadila su abin da so idan sa wannan masu su za su wani ya san su a da wannan wannan kudin aiki suke masu ba na ciniki ba ne ma'aikata ne eh, na ƙadugan haƙo zinarin ne ƙila filin nasu ne ƙila ko su suka abu wannan rijistar kuma da suka yi wannan na gwamnati ne misali wannan ta ba su izini su yi wannan aikin ne amma ita shari'a tana kallon mu'amalar ne kawai ta kasuwancin don saboda kana da license ka da license ko da registration ko babu babu ruwan shari'a da wannan bai kai yanzu ya kuka yi wannan kasuwancin shi ne abinda da ake kallo su wannan kuɗin da ake basu ba riba ba tana shiga ciki bane kuɗin kargo ne na aiki wannan eh wannan daban aiki a dai aiki karugo kuɗin aiki ake basu an basu kudi a ƙarshe za ka iya ko su an shi cikin kuɗinsu ko a biya su da wannan abin da suke sana'a a kan shi kamar da ka ce ana iya basu gwal. na'am kamar yadda chinese haka suna son lithium da ake turowa su sai su zo su shiga yarjejeniya da wani united yana da kai da komai su ce zai haƙo musu ah, fon kaza na wannan ma'adanin ƙasar su za su biya shi su ba shi kuɗi komai da komai su shi ya wannan halar riba ce me za su ba shi shi kuma me zai ba su to to to a nan gurin shine wannan matsalar da aka yi ta shin riba na shiga mu na ƙadiyyar nan yanzu koko baya shiga ka fahimta wanda suka ce bai shiga sai suka ce wannan bildin is clean wanda suka ce yana shiga suka ce riba ce bi halatta ya karba ba kuma shi ne mafi inganci riba na shiga kudinmu mu al'umlatul riba tana shiga ciki ta ce ya bari su magana eh ina so to ku dawo karshen wata lokacin mun tana ji kayan gashi ga kayan a kasa ga kuma abin a kasa sai dai kawai abinda kawai zai fitar da shi shine bambancin jinsi ta fata suna fahimta bambancin jinsi bambancin jinsi ne ke son fara ba mana in ya zama bai shiga a wurin wanda suka halatta kamar da na ce suna ganin ɗaya riba na shiga ciki kenan ɗaya ba baya shiga to wannan koda ba a samu a taƙabu fi majalisun wahid ba wannan babu laifi a kai a taƙaice kamar yadda na faɗi ne a gurin masu saka kuɗinmu na takarda ba bai halatta ba wajen wanda ba su saka kuma ya halatta a wajen wanda ba su saka shi akwai ikhtilafu jins wannan zinari ne wannan kuma kudi ne wurin wanda suka shigar wannan kawai jinsi iri ɗaya ne mabambanta dukkan su ribawi ne to kaga sharɗan can guda biyu sai sun tabbata ka amma kamar yadda na faɗa muku mafi zance mafi ingancin zance shine cewa riba na shiga cikin kudin mu na yanzu na takarda riba na shiga ciki eh ma'aikata hmm. da warware yi duk kusan iri ɗaya da tambayar shi in dai har iri ɗaya ne abinda za a biya da shi kai tsaye riba ce idan akwai bambanci to ba riba ba ne an fahimta so da haka na tsadiya, riba ta shiga ciki an baka an biya wani bangare na abun wanda za ka yi ta'amuli da abinka a matsayin kamar part payment ne na aikin da za ka yi na kawo wannan abin da aka bukata ka kawo wanda in lokaci ya yi za a zo a zauna a lissafa dama an baka kaza yanzu kuma saura kaza kuma ga adadin abin da ka ɗibo yanzu kai ne ciko ya biyo gyattai ko kuma kai ne gyattan za a wuce ku shi kenan amma dai wannan ɗin riba ta shiga cikinsa kaucewa wannan shine za ku iya magana amma kakku ƙulla ciniki kakku ƙulla mu'amala in ka samo kaza ina su samu magana to kai ka je kai aikin ka sai bayan wata ɗaya sati ɗaya sati biyu lokacin da ka haɗa abin sai ka kira shi ka zo zo ga kayan ga ka kai mai siya shi kenan an fita a cikin shakku amma an yi ciniki a kan abin da ake so a nemo shi ba a san ma za a samu ko ba za a samu ba ta rufta da mutum eh ciniki sunan shayi ko ba furta ba eh je ka kawo abu gaba amma kamar yadda aka zai ya ko kudin shi na tashi ko yana sauka to yi yaro akan yarsu ainihin wanda abu ne a daidai farashin da ya kasa wani ga garari ma ta zo nan gurin ban da ban ma ga garari a jiri kawai ba san ma nawa zai zama Su na har ra'ayi yi shi riba tana cikin dai har yanzu ba zai fita ba Allah ya ce ta

kowane irin farashi ya kama hmm. shi ya ban kuma ni da ya ba ni ina haƙa wannan kuɗi ya ce ka ajiye mushi in sunan shi ajiya ka ajiye wannan ya halatta yi ya ba ka ajiya sai ma za ka yi ba shi ajiya zai zuwa ya ɗauki kuɗin sai ce dama ya fasa wannan abin ajiya da komin kuɗin nan na a zai iya cewa to yanzu wannan kuɗin da na baka ka ajiye mun yanzu da muka so kayan nan yanzu za mu siye shi ne wani ma kayan ya kama yanzu sai a lissafa ajiyan da ya baka ya isa sai mai kayan sai ya siya ka ba shi canji ba bai sai ya siya bai maka ciko da wannan ajiyar da ya baka in ajiya ne babu laifi amma a ce wani abu ne na cinikin gashi nan an ba da bai halatta ba su yana ina za a da gaibu ai musulunci duk da yadda da wannan ba saboda zai iya za a fada cikin matsala a cutar da wani ko shi mai kayan ko wanda ya siya shi ka shari'a ta haramta shi misali na biyu ana ce ishtara kilogram sha'ir da kilogram min albur mutum ne ya siya kilogram daya na sha'ir da kuma kilogram daya na albur wala ya ce jaza wannan ya halatta me yasa liktilafil jinsi saboda jinsin daban-daban ne domin kacca ba maiwa ba ce domin ba shinkafa ba gero ba ne dawa ba ko da duk riban na shiga amma akwai bambancin mai jinsi to wannan babu laifin amma shi kuma sharaɗinsa wai yi sharaɗu ta abudu fi majalisi wannan sharaɗi ne sai an karɓa a majalisin da aka kulla cire ga gero na ga shinkafa ga mai wakka ga acca ran take kun fahimci wannan saboda duka riba na shiga ciki amma in an samu abu ne nan ce babu laifi kar a samu jinkiri jinkiri na shiga an samu riba ta shiga ciki misali na uku yace idza ba'a 50 kg min al idan mutum ya sayar da kilo 50 na ainihin wato bur acca bishatin da tinkiya etal tinkiya daban hacce daban ko ya ce to jaza na karwana ya halatta kai sawa an taɓa ba zafin majalisi a wulashin an bada ne nan ci kuku a sai daga baya an gane saboda ita a karan kanta suna da bambanci wannan riba ba ta hawa kanta wannan kuma riba na hawa kanta su shi wannan ya halatta ko da an yi jinkiri misali na kudu mara ya ce ba a mai ata dolara mutum ne ya sai da dala ɗari da mai atan wa asharata dolara da dala ɗari da goma duka dala dala ne yanzu ka shigo da wannan kawai a matsayin misali yana nuna maka kudinmu yana shiga cikin mene riba al'umlar na ƙariya domin dala aiwa ba katako bace ba zinari bace ai takarda ce ko yace to la yuzu baya halatta saboda an samu bambancin adadi misali na biyar iktarara alfa dolari mutum da ya ci bashin dala dubu dala dari. ala an yu'ida haba da shaharin akan ya maido da wannan dala ɗarin bayan wata daya a aksara ko sama da wata daya. amma zai dawo da bi alfin wa mi'atai dolarin zai dawo da dolar dala dubu da ɗari biyu shi ma la ya juzu ya halatta ba ya tashi shi misali na shida ba a mi'ata dirhamin bil minan fiddati bi sha'ibi bi asharati junayhatin min adh-dhahab ya sayar da azurfa an gane ko ɗari da ainihin wato junai goma na ainihin wato zinari yadfa'uha ba'da sanatin wanda zai biya bayan shekara guda malam yace la yajuzu bi halatta shi ma idh la budda min at taqabbud fi yadan bi yadin domin ya zama dole a karɓa nan take domin wannan zinari ne wannan azurfa ne dukkan su na shiga ciki amma suna da bambancin jinsi to shi mai bambancin jinsi sharaɗin sa nan take misali na bakwai ya juzu bai'un aw shira'u ashumil bunutir ribawiya ba ya juzu bane la ko akwai la a baya na tsallake ta la ya juzu ya halattan siyan hannun jari na bankunan riba li'annaha min babi bai'in naqdi bin naqdi domin yana shiga babi na sai da kuɗi da kuɗi an gane ko kuma bi ta tasawin wala ta taqabud

ka ɗau asalin kuɗin ka kalli ko sadaka ko wani abu da sabon ko kuma za ka iya sanin da shi kuɗin ya zama naka for example let's say ka siye shi last year ko last year kan naira goma goma yanzu kuma a shiyar ya kai naira ɗari hmm. so in ka sayar da shi za ka ɗau kai a naira goma goma ka za ka ɗauka sai da sai ne yanzu ka fahimci karatun cewa za ka ɗauki asalin kuɗinka ne a duk abin da riban ne ba za ka taɓa shi ba shi yasa wasu malamai suke cewa za a iya ta'ammuli da irin wa'innan bankunan amma ainihin riba ita hakikanin riban wanda ka san wannan ita ce ribar to ba ta halatta ka taba ta amma kun yi mu'amala ka fahimta idan ka ɗauki iya kuɗinka ba riban da ta ƙaru ba a kai ba za ka ce ba ko ba ka ai sun ce kana iya ta'ammuli da shi a wani abu na amfanin jama'a ba wai kai ka ci ko kai wa iyalanka ba da da kamar yanzu ka siye shi a akan naira goma goma sai kuɗin shi ya cikin da yake ya yi appreciating zuwa kan naira ɗari ba wai ah, riban ba eh shi ne kaga ya ƙaru ne wannan shi sa amma ai naka ne eh. to ba riban ba ce saraka wannan nakan za ka iya ta'ammuli da shi amma wancan da in riban ne wanda ka san shi ne riban shi ba za ka taɓa shi ba amfani na al'umma gyaran kwalbati paul ya faɗi idris an fahimta irin na abubuwa bohol na kowa da kowa ban ɗaki ne wani abu ya lalace an fahimta su ana iya yi a nan babban musu za ka yi ba ka saka kuɗin a can ɓangaren ba ba za ka ɗauke shi ka ci ka za a ka ba kuma shi ma lalura ta sa kai haka ba wanda yanzu sun mai da shi sana'a ba ne kullum tana ciki ana business ɗin, tana ta samu da shi wani da gaske suka ce saboda annabi ya yi ta'ammuli da yahudawa suna cin riba suna cin alade suna shan giya a mu'amala ya halatta ka yi da irin bankunan da suke ta'ammuli da riba illa iyaka ainihin riba hakikanin wannan kudin da aka saka maka ka zannan shine riban to ba ka ba shi kwarai da gaske saboda riba ce a yi riba ce Allah ya kyauta na? aji yana ba wani bonus ai da riba ce ba a canza ko sura kamar yanzu ka eh. a banki sai kuma fasa كأن during declaration of maybe a matter suka that specific marriage time cewa ba za su ba ɗin nice ba za su ba da bonus kowane kowane abin kowane kowane hundred abin da hundred za su ba da jinjan abin da bai da bonus da abin da da one minute of ba bonus ne kuna canza mai suna za su ba ka riba ne ai shi ne kawai na? bujo? abinda za ke ba da wani mafi yawan lokacin da ake kamfana ke ba da wani suna su kara jarin kamfani yau kudin za a ɗauko a baka a ce gari ba da aka ci sai a ce ana so kamfani ya kara jari kudin ce ana cikin kwanci sai a kara maka shi shi yasan ake ƙara maka misali a ce first bank ya ce shi in first bank tana naira ɗari ɗari shi ne ɗaya jika sun an ci riba da yawa sai zama na shes gwarin haka sun shes ta ɗaga kamar ɗin tiyata shi su kuma za su za su bada dividend dividend shi ne riba da aka ci a wannan fa'ili in za su baka riba suka ci to ɗin suka kasa su ƙara jari a kamfanin su Sun ci ba ba dividend wannan kuɗin ne ko ci ba dividend sai ana cikin banki sai a ɗauki unit a ƙara maka a ce bonus ya aka duk kwana uku kana da na aikin ta yaushe suke ba da riban ina ribar take fitowa wannan yanzu benefit ne yanzu riba aka ce a dividend inda aka yi na shares inda ka siya ko dividend da ma riba da ake da kasuwanci an yi kasuwanci da kuɗinka a mhm. ina ribar take fitowa kasuwancin interest ɗin inda yake da inda a tunanina inda yake mishkila shi ne suna amfani da abin ba da bashi na ruwa kuɗi wanda kuɗi shi ne shi ne ai nake magana hakikanin abin da suke sawa na interest wanda aka ƙara maka ai shi ne ribar. wa alaikum salam kamfani idan ya sai da eh wata hannun jari zai a muhammadu da shi suka abin da aka banki zai ba da zai ba da bashi zai sai hannun jari ƙarshen shekara sai a zo a waiwa a ganin shi aka samu a cikin wannan idan an sami profit wato riba sai a kakkasa ta daidai da whole share inda ka kasa wato a bar kasan daidai da share inda ka kasa ɗaya ke ko kuma a a ce bari a baka wani ba'ari na kuɗi da kuma wani ba'ari na share ko kuma ce a'a zo ga shayar ka ƙara su ne amma in tana jera goma ka sai ta naira biyar na ɓarɓa saboda kai tana da abin da shi ake sama eh, a su shi na shi a sai da tara ɓarɓa don kai nan ba ne da. Wato, ala ayyata halin dukkan waɗannan nau'o'in da ake bada dama ai duka duka zane da ke profit ne kawai ake karkasawa wanda yake ya rubuta sakamakon ciniki da aka ko kuma sakamakon interest da suka samu ko kuma kudin da aka biya na wani albarkuma makaranta kenan yanzu duk abin da mutum ya siya na shares an haɗu ne kawai da naka da na wani sai aka haɗu aka yi business a ciki da aka yi business ɗin nan kawai sai aka ci riba a ƙarshe sai aka saka riban kowa sai ya samu hmm. ko ba ka bane ta fahimta hmm. to wannan ai shi ba riba bane shi wannan da wannan siffa hmm. kamar yadda ɗazu muke magana illar shine yanzu muna mu'amala ne a cikinmu akwai waɗanda yake su wankakku ne tsaftatattu ne a cikin mu kuma akwai waɗanda yake su kuma da najasa a jikinsu suna mu'amala da giya suna mu'amala da kaza ina fata ana fahimta to shine suke ci a babi na lalura zaka iya mu'amala da irin wa'annan bankuna an fahimta amma duk abin da ya bayyana gare ka cewa an sa maka shi ƙari ko sama da abin da kake tunanin shine zai faru na riba ya zama riba so karka yi ta'ammuli da shi akwai da zai shiga ya ta'ammulin shi don sabin din kuɗi ne ba wai dan yana so ya samu wani abu ba to kuma ya san shi kudinsa a kaza ya aji za ka iya kuɗin sa zai ta'ammuli da shi wannan abin da ya karu ba shi ba shi a gidansa ko ya ci ko ya yi wani amfani da shi sai dai amfani na al'umma wannan ana iya amfani da shi ta wannan bangaren eh wa alaikum salam kamar akan ishin kamfani ko kan shi ya yanzu nan malam ai blog ne ba da kuma a facebook uh, stockpin ce to ai wai islamic stockpin ce to wannan su da za su yi second standard duk kamfani ba ma banki ba da yake uh, internet banking ne duk kamfani ne yake yake karban loan daga bankuna da suke ta'ammali da riba ya kai 30% a ce wani capital na wannan bankin ai kamfani 30% ne ko manufacturing ko manufacturing so sun shiga cikin waɗanda suke ta'ammali da riba ba za ma a saye su bai kamata musulmi su yi alaƙar shiyar da inda ya kai ta sifa kan inda ya kai ta sifa kan so wannan standard ɗin kenan da ake amfani da shi wannan islamic bankin ne suka yi haka? Eh, a wasu uh, malaman duniya ne na musulunci suka fitar da wannan standard da ake amfani da shi a kyauta sai kaga haka yana da kyau domin shi zai taimaka wa mutane mun shi shiga cikin irin wa'annan iza za ga kamar kana samun riba ne awa baka ce kana lalata dukiyar ka ne dukiyar tana lalacewa domin an zare mata albarka ma gaba tunda Allah ya ce yan haƙullahu riba wa yurbi sadaka to kai kana kai ganin kana samun profit profit ka sani ba a ƙarshe albarkar ta ƙare sai ga kuɗin gaba ɗaya ya rikice yana iya zuwa gaba ɗaya ya rikito ma ya faɗi a kasuwar duniya nan ta yadda kawai sai dai a zo a koma ana maka jaje a ga ana maka tsarin ruwa ka gani shi ya fi ya yi Allah ya kyauta facility wannan babu laifi a yi kasuwanci ne sosai kuwa kamar su bankin ne suka siya kasiya a wurinsu ne su haka suke a ko yawanci bankuna ma wannan ba laifi ba ne a sai maka gida a sai maka kaza ba gani ba laifi ba ne mun karanta shi ko a baya expenses ɗin suka lissafa ga yadda yake a kasuwa amma su ga wahalar da suke sun ƙara kaza maybe 1% ne ya fito ko 10% ne ba laifi sai maka gida ko mota suna yi mutum aure? ok suna yi to ka gani auren shi kuma sai abin da aka fashe gina Eh, za ka yi koko kokodin ne kamar kayan aure za su saya maka irin wannan ba wai aure za su maka yi wata fata su kayayyakin ne kayayyakin aure ne so za ka yi za ka musu bidankin ne da kake yi so so su za su tura eh, nasu a yadda tsarin ne sai a tura wa asalin ne kayan kuɗi na gane sau za a mai saboda rabbin ma da ya kasa kawo kuɗi ya ajiye in abu na raba ne za a ba shi shi ma shi ya tsin shi na alaikun za. wannan tambaya yi a kan kamar yanayin aikin da ko uh, kwangila ko wani abu uh, for example yanzu akwai waje da suke so a sa musu tasowa da komai so muna da kamfanin da yake wannan abu sai mu ba su proposal na lantin miliyan arba'in da biyar shi zai iya sa wuta da komai a kawo transformer da komai da komai ba su solution har da expenses da order expenses da komai so su waɗanda ke so a samu cutar sai aka zauna a kai yarjejeniya da su suka ce su wanda kan afford to pay a samu su ta kome da kome a miliyan arba'in ne out of forty five sun cire miliyan wannan so a application din da ka ba su ko nan sola ko wannan ka samu selective transformer za a sami shi a miliyan sha uku ko sha da ka ƙara mamata wasu bankin sai ka samu a duba su wani gari a kan miliyan tara su already ka yi jejeriya a kan miliyan arba'in da su su babu matsala a kowanne a inda ta ka sa musu a miliyan irin tan ce wanda aka yarda da yarda ba komai riba ce riba kafa ce ba sai ka riba ne an riga an yi kawai haƙƙinka ne ribar ka ce haƙƙinka ne <laughs> Allah kyauta to bari mu cike da kai zauna kai eh. Allah kyauta shi wanda yake aiki yana da ana da kuma da cewa shi ya ba da meditation din wanda ya zai da wanda zai da aka yi gwaji sai aka ba da sakamako cewa shi ma na shi alhalin ba ba daga baya an fara bukatar kifin ne aka kama a reaction su je aka daina su aka tsara yin gwajin na patient ɗin aka tsara tsara ko amma kuma allah da ba da yake a tsarin yin gwajin na wannan daura ake yi kawai ana tabbatar da patient ko kuma gwajin ne aka ce a yi yin ba wani sai aka tabbatar da patient shi to ai misali da ganganci yayi yana sane daga a irin wannan abubuwan sai an kalle su suna da bambanci kusan ana ce musu shibuhul qatl suna kama da kisa amma ba kisa bane ya yi ne based on ilimi da bincike ya nuna masa cewa ga blood group ɗin da ya gani an fahimta a ya yi ne da gangan yana sane ya canza kamar yadda wasu suke yi yanzu yana so ya aure mace ne ya zai ba da kuɗi a ce kawai a ce shi aa ne jonathan ɗinsa kuma alhalin ya san ss ne shi misali sai kaga ana irin wannan to in haka yayi kaga ta'ammada da gangan yayi wannan kuma wannan harka na jini da kake kallo mutane yana bana'in sakaci ko basu su tasirin ba ya wuce duk inda kake tunani a aikin haji akwai alhazan da suke kin zuwa a musu test sai su karba a rubuta musu cewa ai blood group din su kaza ne sun yi test din su yi kaza da sun je aikin haji wata matsala ta faru a zo a gani a bayanan su blood group din su kaza a musu wata allura da sai su mutu ko alhalin ba haka bane to a irin wannan kes din in dai ya yi ne a bisa ilimi malamai suna cewa babu laifi a kan shi ba zai ka fara ba ina fata ana fahimta amma in dai ta'ammada da gangan ne yayi abin sai ya sani to shi kenan shi ya saba ba nisa a gane ko so wannan shi ne kuma yana da kyau jin da na san da wuya asibiti ya ɗauki wani ya sa shi alab ba tare da gwaza shi an tabbatar da ya ƙwarewar shi a aikin ba to mutum ya rika tantancewa sosai tabbatar da cewa wannan jinin na wara ne don har suka kuskure masu sa result ɗin wani mawani irin wannan abu sai gudun kar a fada cikin damuwa akwai auren da saura ka ya mutu aure ne an riga an yi shi Allah ya samu jin tsayayye ne wallahi malam matarsa ce aka kai ko aka wata result aka ce tana da HIV an shi na wuta ne kuma aka bayar ba na su ba na su ba ne ya san kan director asibitin shi ne abokinsa ne ya aka yi kaza da kaza ai sai aka sake duba wallahi sana'a gara shi wallahi ba a zoɓin ta aka ba to shi sa shi a hankali wani lokaci ma sai ga in ka zo test ka zo da patient ɗinka a yi test ɗin shi ko kai kama ma aka ga cases da yawa a wurin sai ka ji ka da natsuwa kai ya cakuɗe da wasu wannan genotype na san da genotype ina da shi ne tunda oh. <laughs> ai na yi na taɓa yi a baya da ni da yi kamfani sai na je ne ina yi kawai sai ya aka ce wai an kuma ya canza kenan Allah ya kyauta Allah wadda ke sarki ya shirya da mu. a ah, biya dauki a kafara tana tabbatuwa ko da ai ita kisa ta inda kisa ne mu ba sharata ba kuskure bai dauke kafara a shi ai shi suna ce mai shibuhul qatl ne shubuh ne kuma ne yayi da shi wani abu ne indirect za a yi kisa ne indirect kuma ba kisa bane so shi yasa ne dauki wannan hukuncin amma in dai kisa ne na kai tsaye wanda aka yi shi a kuskurance ka faɗo ka danna mutum ka je ka hau sama ka kwanta kuma ka san babu burglary a wurin sai ka wurgido ka fado akan wuyan wani ka gane ka ga kayi ganganci wanda da gaske ko kisa na kuskure duk ba zai ɗauki wannan kafara ba lakin ta Allah kiyaye اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله